kimanin mutane goma sha hudu ne suka kone kurmus sakamakon masifar hadarin mota da suka fuskanta yayin da suke kan hanyarsu zuwa Accra daga Takwa a jihar yammacin ƙasar Ghana. Rahotanni da kawaye mu manema labaru suka fitar na cewa akwai wasu al'umma 'yan ƙasashen tare musamman China cikin waɗanda sun ka rasa rayukansu abinda fadar jakadancin ƙasar China da ke Accra ta faɗa mini cewa. Chinese national uh, involved very severely and then very hardly recognized. Sabida yanayin gawarwakin ba za mu iya tantance wannan ikirari ba amma za mu saurari abin da 'yan sanda za su faɗa. Uh, Wani saurayi shaidan ganau ba jiyau ba da ya bukaci da na saka ya sunansa ya yi mini ƙarin haske bisa abin da ya faru. Wata babban mota mai ɗauki da duwatsu ta yi karo da wata motan eh, renta nan take ita wannan ƙaramin motan da ta kama da duk mutane da ke cikin wannan motan ka kone urmus. Watan abin da ya sandiyan shi shi wanga mummunan hatsarin mota shine ita wannan babban mota wanda take da duwatsu akwai wani kwana daga tsakanin wani gari da ake ce mai shema da samasa to ita wannan babban mota ta so ta yi wata mummunan overtaking ce Allah ya kaddar ita wannan karamin mota kuma tana nan tahe ce ita wannan babban mota ta kara da ita wanga karamin mota ita wannan karamin mota ta shi kasa ita wanga babban mota daga bisani dai wuta ya kama inda su mutanen da suke ci wannan karamin mota ba wanda an ka same shi a raye kuma ba ka iya ka gane kowa ne shine ne wani su duka sun mutu kuma sun kone da wuya a gane ko su waye hatsuran mota na daga cikin masihun da ke ci gaba da lakumin rayukan jama'a tare da tattalin arziki na kasar abinda wasu al'umma ke dora alhaki bisa wasu direbobin da ke kazamin gudu tare da ma shan kayan maye eh, da yi man da ya kamata ce kamar kowane direba ne a ce kamar ya kamata su yi biyu cikin mota guda ne so lokacin da cikin tafiya wani ya gaji ya kamata ba dan wanshi accident ne sai a duba game da batun direbobi direbobin wani sa'idin suna da matsalar su ne wajen dokan mayen su dan durobobin mu na yanzu maye dai gaskiya ya shahara ya shahara cikin jinin su da kai kawon su da banda ma mayen ma da kwalisa kuma su tashi saye su government ya mata ya duba ne masu tukin nan eh, kayan maye ya musu yawa gaskiya kuma suna ana overspeeding kan hanya too much wallahi shi kawo abubuwan ne tumare abaye mai yawan nan hukumar yan sanda dai ta sanar da cafke direban babbar motar tare da fara bincike domin ajiye doka a mazaunin mazauninta gawarwakin dai tuni an adana su a ma'ajiyar gawarwaki in ji hukumar hamza adam sashen hausa na muryar amurka kuma si ghana